ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a wata tattaunawa da muke yi da matashi Badamasi Babaji wanda ke gudanar da karatun shi a ƙasar Turkiyya a fannin sanin makamar kimiyyar jiragen sama. ya yi muna bayanai dangane da yadda karatun shi yake gudana da kuma jan hankalin matasa da su faɗaɗa karatunsu a wannan fannin. To a takaice za a iya cewa kenan wannan karatu na ainihin sanin kimiyyar shi jirgin sama sai waɗansu eh. wanda suke da wata ƙwaƙwalwa ta musamman su kare za su iya karatun nan ko kuma kowane matashi zai iya yin wannan karatun. gaskiya kowane matashi idan ya dage zai iya amma fa akwai lissafi a ciki na haka kuma lissafi wasu suna ce da sauki wasu suna ce da wahala to dai duk wanda yake so dole ya shirya wa kan shi idan ya zo dole ya dage in ba haka ba za a bar shi a baya saboda akwai yawan lissafe lissafi da kuma ilimin physics a ciki. To idan aka yi la'akari da yadda kake karatu yanzu a ƙasar Turkiya idan kuma ka duba ƙasar Najeriya yadda kai karatu a baya me za ka eh. ce dangane da hazaƙa da kuzari da kuma tashi tsaye na matasan ƙasar Turkiya idan aka haɗa su da matasan Najeriya? Gaskiya a fannin karatu dai kan sun wuce mu don za ka samu kusan su addinin su ma kenan za a ce don idan suka tashi tun safiya har dare mu har dun farkon zuwan mu har mamaki yadda suke karatu suke ji duk mu a Najeriya gaskiya ba mu saba da irin haka ba za ka ga mutum ya kwana aji ya tashi aji shi ina kawai karatu zai je amma kuma ba wai haka yake gwada cewa irin kwalitin karatunmu na Najeriya yana can baya ba a'a su da irin karatunsu mu da irin wanda muka sa saba idan dai mutum ya samu ya yi karatun sosai foundation din shi yana da kyau idan ya zo ya dage da ka samu dai iya shiga cikin su a tafi da shi tare. To wani irin hankali za ka yi musamman ga matasa da suke da sha'awar su yi karatu ko kuma ba su da zarafi? Gaskiya babban shawarin da zan ba wa matasa shine gaskiya duniya yanzu ta canja. Duniyan nan yanzu it doesn't matter wai kai wane ne babanka ko daga wani gari kake ko waya san ka abun da yanzu dai cece ka nan gaba kai me ka sani kai waye kai me ka iya me za ka iya don haka duk wanda yake son ya tsaya da kanshi ya kara wulakanci da kanshi dole fai tashi ya karatu karatu kuma aka ce karatu tun daga na addini zuwa na boko kowanne ya kamata a ce kayi ido a ciki don ka samu ka tsaya da kafafunka.